ومن والاه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة در العرباء شاء تقوت بوت رمضان ألف دريهدو دا أربعين دشدة هجرية وما يومنا goma sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar biladiya wannan shine majalisunmu na biyu a cikin suratu ar karatunmu na goma sha takwas kenan a wannan shekara insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha aya ta takwas ta bakwai ko wa yaqulu allazina kafaru laula unzila ilayhi ومعنا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية min ربه إنما أنزل ولكل قوم هاد Allah madaukakin sarki yake cewa wa yaqulul allazina kafaru kuma zaka ji kafirai suna cewa laula unzila alaihi ayatan min rabbih eh me yasa ba za a saukan masa da wata mu'jiza ba daga ubangiji subhanahu wata'ala a saukan masa da mu'jiza daga ubangiji subhanahu wata'ala mu ganta kamar yadda aka saukawa da annabi hudu yadda aka sauko da annabi salihu taguwa kamar yadda aka ba wa annabi musa sanda kamar yadda wasu annabawan suka zo da mu'jiza kiri-kiri to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa ba za a saukar masa da wata mu'jiza mu gani ba suna faɗa haka ne don su kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kul ka gaya musu inna ma anta munzirun kai fa ba wani wasa ne ya kawo ka ba balle ba kuma gasa ka zo ka yi da wasu annabawan ba abin da ya kai matsayinka shine kai mai wa'azi ne mai gargaɗi ne da jan hankalin mutane shi ko mai gargadi baya cikin sharaɗinsa dolan dole sai ya zo da wani abu na mu'ujiza abu wahayin da aka saukan masa ma ya isa kawai kai dai kai musu gargaɗi in sun bi shi kenan idan kuma ba su zo ba shi kenan kansu suka yi wali kulli qaumin hadin ai kowace al'umma ubangiji subhanahu wata'ala ya turo mata manzo wanda zai shiryar da ita ya kira ta zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wata'ala idan ta bi ta samu abin da Allah madaukakin sarki mata alkawari na alkhairi idan kuma ta bijire to gashi nan a zahiri ma an ga yadda Allah ya azabtar da wa'insu al'ummatai saboda bijirewa al'amarin Allah subhanahu wata'ala كما الله سبحانه وتعالى كيف جاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من أبقت عليه الضلالة نعم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة قوة الأمة من تورو متى jakada. abinda jakadan yake zuwa da shi shine yace ani ibudullaha wajtanibu at-taghut ku bautawa Allah shi kadai ku nisanci dukkan wani abu da ba Allah ba cikin abubuwan da ake bautawa ko na gumaka ne ko na mutane ne ko na mala'iku ne duk abin da ma'ubi da min gairin laifa huwa tsaghut sawa'un ya yadda ko bai yadda ba to ku nisanci duk wani abin da ba Allah ba fa minhum man hada Allah a cikin mutanen na ko Allah ya shiryar da wannan kiran da manzo yayi wa minhum man haqqat alaihi zalalatu dhalalatu a cikin su kuma akwai wanda kalmar bata ta tabbata a kansu, dole su wuta za su je akan su Allah zai gwada sifarsa ta adalci saboda sun saba masa shi kuma ya azabtar da su wannan shi ne sai Allah ce Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tabibu al-awam wa ma tabibu al-awam wa ma tazdad wa kullu shay'in له بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah ya Allahu ya alama ma tahmilu kullu Allah maɗaukacin sarki shine yake da masaniyar abin da kowace mace ta ɗauka a cikin cikinta sawa'un wannan cikin namiji ne ko kuma mace ne Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ya bar wa kansa sanin abin da ke cikin wannan cikin na wannan matar wa ma taghidul arham kuma Allah subhanahu wata'ala ne kaɗai yake da masaniya akan abin da mahaifa wato take ragewa na girman jiki ko kuma na lokacin da jaririn yake zama adadin zamansa a cikin cikin mahaifiyarsa wa ma tazdadu da kuma abin da take karawa na girman jikin shi jaririn da kuma adadin lokacin da za a haife shi na expected date date of delivery EDD kenan Allah ne kadai ya san wannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar duk wani abu da ka sani a wajen Allah subhanahu wata'ala bi miqdarin wato akwai wani gwargwado na tsari da Allah ya ajiye shi a kansa tsarin yadda abin zai kasance da kuma lokacinsa don haka babu wani abu da zai ƙetare wannan tsarin da Allah ya sa wanda wannan tsarin kuma tana Allah ya rubuta shi a cikin lauhil mahfuz kuma ya hukunta shi a cikin abubuwan da za su faru a duniya kuma ya kaddara shi a kan wannan abin da yake faruwa yanzu alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin al abin da ya faku wasu shahadatu kuma Allah shi ne masanin abin da yake a fili ake ganinsa alkabiru Allah shi ne mai girman sha'ani kuma mai girman zati mai girman lamari almuta'ali wanda yake mai ji da kansa yanda ya fi ƙarfin komai ya kuma rinjayi komai sai abin da yake so shi ne yake faruwa wannan abin da Allah maɗaukacin sarki yake mana bayani a kai shi ne. yana nuna mana cikakken cikakkiyar masaniyar da yake da ita akan komai Allah sai ɗauko mana wani abu wanda a zahiri ana ganin sa amma ba a san me yake faruwa a hakikanin yadda al'amarin yake ba shine ciki da mata suke samu mata na mutane da kuma mata na sauran ragowar halittu wanda abin da yake asalin cikin mace ba wanda ya san ki sai Allah kafin faruwarsa da lokacin faruwarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayb na'am wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah subhanahu wa ta'ala sanin ilimin hakikanin ranar da za a tashi alkiyama yana wajensa bai saki kowa ya sani ba wayu nazilul ghaisa kuma Allah shi ya san ganga nawa za a saukar na ruwa kuma an saukar da ruwan adadin tsirrai nawa zai fitar mutum nawa zai amfanar wa ya'lamu ma fil arham wa yunzilul wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah subhanahu wataala shine kadai ya san abin da ke cikin mahaifa mahaifa ta dukkan wata halitta da take iya daukar ciki to Allah ne kadai ya san abin da yake cikin mahaifa wannan duka ya shiga cikin fadin Allah subhanahu wataala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis samaa هو الذي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يتشي Allah ba wani abu da yake buya ya zama ya gagari iliminsa ko saninsa a sama ko a ƙasa duk abin da ka sani mamin nasmatin nasamatin aw harakatin ce Allah yana sane da ita kuma shine ma yake kera halittar yusawwirukum fil arham A taswiru في baya zuwa illa إلا بعد sai an fara samar da halittar. Shi creation ɗin shine initiating ɗin abu a lokacin da babu shi to taswirinsa kuma shine fashionin fashionin dinsa sai a a fitan masa da duk abin da ya dace da shi shine sauwara shi ke shine za ga sunayen guda uku al-khaliqu albari'u almusawwiru afwan alkhaliqu khalqu din shine samar da shi asalin asalin babu shi shine initiating din halittar kenan albari'u kuma shine fashioning din halittar a fitar da komai to sannan kuma a mayar da shi ya zama cikakkiyar halitta shine originating shine at-taswir din kenan al kuma duk shi kadai yake yi amma ba a taba samun wani wani factory da yake manufacturing din abu wanda yake haɗa abubuwan nan gaba ɗaya ba za a ga watakila in an initiative din abin sai dai a yi selling idea to su kuma in suka zo su zo su fashion din wasu kuma sai zo su finishing idan kuma duk za ka yi misali yanzu mota sai ka ga designers ɗin motocin daban wanda suke financing din abin suke sponsoring daban wa'yanda suke kuma a factory din da kuma shine ike samar da part din daban sannan kuma inda ake zuwa kuma a yi assembling din daban sannan inda ake finishing din daban kuma inda ake offering din a nuna wa mutane daban watakila ma marketing din daban da aka rarraba aikin ake dan adam shi baya iya yin abu gaba ɗayansa amma shi Allah shine yake halittar ya kuma shine albari'u kuma shine almusawwir kuma in an tashi halit in an tashi aka haifi mutum mutumin shine almudabbiru ke kula da mutumin shi yake bashi rayuwa ya ya tsaya da al'amuransa kuma in mutumin ya tashi mutuwa Allah ne yake daukar ransa sannan kuma gurin Allah yake koma kaga absolutely komai ya koma zuwa ga Allah kenan huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha yadda iga dama yayi wani fari yayi wani baki yayi wani dogo yayi wani gajere yayi wani mai saukin sha'ani yayi wani mai wahalar sha'ani yayi wani mai yawan surutu da magana yayi wani shiru shiru yayi wani mai gaskiya yayi wani mara gaskiya kaifa ya sha'u duk yadda iga dama haka Allah ya faɗa cikin suratul faqir wa ma ta'milu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi ba abinda mace za ta dauka a cikin cikinta ko kuma ta yi barinsa ko ta yi kwafafe da sanin Allah subhanahu wata'ala haka Allah ya faɗa a cikin suratu an-najm walillahi mulku samawati wal ard liyajziya allazina asau walillahi ma fis samawati wa ma fil ma liyajziya allazina asau bima amilu a الذين أحسنوا الحسنى الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم نعم إن ربك واسع المغفرة نعم هو أعلم بكم يوشي إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى كتوى هو آه هو أعلم بكم Allah fa shi ya fi sanin halin da kuke ciki iz an sha'akum min al tun da shi ya halitta ya halice ku min al a wannan duniya wa iz antum ajinnatun tun lokacin kuna wato kuna yan tayi fi butuni ummahatikum a cikin iyayenku fi butuni ummahatikum sannan an karanta fi butuni ummihatikum jam'u um ko wa fi hatin nahli wan nuri waz zumar ma'an najmi shafin ko waksirul mima faisala a wato Allah yana sane da kukuna cikin iyayenku iz an sha'akum min al-ardi iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum to sai Allah ya kara karrara anan ke cewa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham arham wa ma tazdad wannan abin da yake cikin al'amarin mahaifa wancan karan mun ɗauko mun ɗan yi bayani kaɗan mun haska akan stages ɗin da wato matakan da mani yake ɗauka kafin ya tabbata a cikin mahaifa wannan amma duka bayanan da nake yana so in yi tambihi bayanai ne na wanda ba ƙwararre a fannin ba wanda ya karanta yake iya hangowa daga nesa wataƙila idan ka samu kuma wanda suka karanta anatomy da kuma wanda suka karanta likitancin da kankin kansa watakila za su iya bayani mai faɗi inda misali mu muna yi ne gwargwadon yadda za mu fito da shirya ƙur'ani a gani ba wai bayani ne na a koya maka yadda za ka yi ta'amuli da wannan halittar ba a lura da kyau sosai wancan bayanan duka akwai shi akwai shi a rubuce amma mu da kimiyya shine alaƙar fito da shiriyar da take cikin alƙur'anin don kar a tafi a bakka ya zama akwai wani abu da ya kamata ka fahimta ba ka fahimta to mun faɗa cewa daga lokacin da aka samu ɗigon mani ya haɗu da ƙwai na mace akwai matakan da suke ɗauka kafin su haɗu da ƙwan mun yi bayani a wancan lokacin in har aka samu saduwa tsakanin ƙwai da ƙwayar mani na mace da na namiji to suna barin inda suke har su bi abin nan tube fallopian tube ake cewa kanatun rahim har su tafi zuwa wannan qararin makin din wanda Allah yake ƙaddara masa ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal da Allah ya faɗa to idan suka zauna anan anan ne takwinul janin yake farawa kuma yana farawa ne tun daga wannan lokacin da aka samu haɗuwa tsakanin kwan da kuma sinadarin haihuwa da larabci muna ce musu alhayawanatul manawiyya a turanci ana kiransu chromosomes to su wannan chromosomes din idan suka shiga tun daga zuwansu ma asali Allah subhanahu wata'ala yake samar da kwayoyin sinadarin halitta na DNA wanda suke determinant din sex kuma suke determinant din yanayin halitta da kuma ɗabi'a manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas na kissar al-Habr al-Yahudi cikin musnad al-Imam Ahmad ya zo a cikin hadisin ummu salama ya zo a cikin hadisin ummu sulaim ya zo a cikin hadisin aisha Allah ya kare da a gare su baki daya yake cewa idan ruwan namijin ya riga zuwa kafin ruwan macen to azkarat bi idnillah za a samu namiji da ikon Allah idan kuma na macen ya riga zuwa kafin na namijin to annasat bi idnillah za a samu mace insha Allah sannan kuma quantity din idan ya zanto kwantitin sinadarin da ke cikin jikin na namijin wani akodin to hadisi kenan kuma mun imani da shi da shi muka imani to idan ya zama ala yarin na namijin yarin jaye na macen to sai dan yayi kama da bangaren uban ko uban ko ƴan uwan uban ko iyayen uban ko kakanninsa idan kuma na macen ya zama shine ya ya rinjaye na namijin to sai kama da ko uwar ko ƴan uwanta ashbahal waladu a'mamahu ko ashbahal waladu akhwalahu ilimin zamani kuma ya tabbatar da shi chromosomes din akwai x akwai y a na namiji akwai sa akwai nau'insa na mace akwai sa akwai x akwai y idan x da x suka haɗu to ga irin abin da za a samu idan kuma x da y suka haɗu chromosomes din ga irin abin da za a samu tun daga farkon haduwar to abinda muke cewa a musulunci ibn hajar a cikin fatahul bari ya kawo tahalili maganganu guda shida kuma duka maganganu na hankali da tunani kuma ba su ci karo da abin da aka samu a yanzu a ilimin zamani kimiyyar zamani ba abin da muke cewa shine abin da yau bature ya gano to sababin faruwarsa shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ba a samun x da y din sai abin da manzara sama ya faɗa ya faru sai abin ya zama x da y duk sanda kaga xy to ka tabbatar da cewa na macen ya riga na namijin zuwa in baka gane ba to ka tuhumi kwakwalwarka da zuciya. Ka a manzara sama baya karya. kuma wanda zai ƙara tabbatar maka da haka annabi sallama ba malamin kimiyya bane ba ya zo ne koyar da kimiyya ba ya zo ne ya koyar da shari'a wannan bayanin kimiyyar da ya shari'a ce duk sanda ka ji manzo a yi magana akan science ko technology to shirya yake bayani shi yasa za ka ga critical analysis na scientific fact mazala Allah salama ba da zo ya gaya mana su ba sai aka bar mu mu koya kawai dai an ba mu dama ne mu je mu koya haka in ka kula ilimi mai zurfi na abin da ya shafi technology da abin da ya shafi karkashin kasa kawai basic abubuwa ake gaya mana waɗanda kuma suke da alaƙa da shari'a amma in ba shi da alaka da shari'a addinin musulunci sai ya baka damar abin da zaka koya da kuma ya sa maka ka'idar da karka yi kaza a wajen koya karka yi kaza a wajen koya to abin da ilimin zamani ya tabbatar a yanzu shine a idan shi ɗa yana zama a cikin mahaifiyarsa ne a abin da yake tsakanin kwana 305 zuwa kwana 308 duk da cewa malaman fiqh kamar malikiya sun kaddar cewa zai iya kaiwa har hudu to wannan tafawut ɗin na adadin kwanakin nan Allah ne kaɗai ya san yaushe ne yake zama mafi karancin lokaci yaushe ne kuma yake zama mafi tsayin lokaci Shi ne ma'ana wa mata taghidul arhamu wa mata dat. a wasu daga cikin Mazahabobi suna bayanin cewa mafi nisan mudda duration na ciki yana iya kaiwa shekara hudu kamar yadda shafi'iya da hanabila suka tafi a malikiya kuma an samu kaulin da ya ce za a iya samun ciki ya kwanta har tsawon shekara biyar su kuma hanafiya suna ganin cewa wato zai iya kaiwa tsawon shekara hudu a samu ciki ya kwanta ya kwanta a tsawon shekara hudu to wannan istikra'i ne bibiyar abubuwan da suke faruwa ne da kuma labarai da ake kawowa na mutane wanda kuma istikra'i zai iya zama akwai kuskure a cikinsa sannan mutane kuma za su iya yin wahami su faɗi abin da yake watakila ba shi kenan ba don haka duk abin da ba nasi ba ne ƙararra na alkur'ani idan aka samu wani fact wanda sai da aka auna aka gwada da ilimi na zamani in nassi ne sai aka samu fact ɗin da ya ci karo da nassin to gaskiya ba a fahimci nassin daidai ba ne domin nassi baya sabawa haƙiƙa tunda shi nassi ya zo don ya shiryan ne to ya kuma za a yi zo da kuskure ba zai zo da kuskure ba balle kuma manzon Allah sallama da ya zo da shi Allah ya kubutar da shi gaburan kuskure an fahimta ko to saboda haka wani lokacin zaka ga idan malamai suka yi bayani sai wa'ansu masana kimiyyar zamani sai a'a scientifically ba haka bane to gaskiya sai dai ko dai kuskuren daga malaman ne wajen fahimtar da kuma bayani ko kuma ya zanto abubuwa guda biyu ne mabambanta wanda addini yake sa daban wanda kuma scientific fact ya tabbatar shi kuma daban an fahimta ko amma dai sa wanda wannan ayat take faɗa shine a wannan marhalar da ake ɗauka kwana arba'in yana mani ya canja ya zama zygote ya canja ya koma kaza ya koma blastula ya koma morula ya zama embryo ya fitar da cell ya fitar da halittun jiki gaba ɗaya an fitar da kaza an fitar da kaza an fitar da kaza nau'u yanzu da za a samu ciki ya shiga a daidai a awa guda kuma ya dace da minti guda ya dace da sakan guda ya dace da dake lokaci guda na mata guda biyu iri daban-daban in Allah ya so sai kaga wannan ya ta riga waccan haihuwa kuma Allah ya so zai iya kawwana halittar waccan kafin waccan kuma sannan wacce aka kawwana halittar ta daga ƙarshe ya zama ita ta riga haihuwa wannan absolutely yana wurin Allah wasu sai suke ganin cewa a'a to anan da Allah subhanahu wataala ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa sai yanzu likitoci ba suna sani musamman kuma inda wa ya'lamu ma fil arham wannan ya daga cikin mafatihul ghaib ba wanda ya sani sai Allah sai ce to ai wannan aya sai dai ayi alura a canja mata tafsiri to in ka canja mata tafsiri yanzu sai Abdullahi dan Abbas su fahimce ta daidai ba kenan yanzu duka malaman su tabari su qurtubi su ibnu kasir su bagawi duk ba su fahimce ta daidai ba a'a ba magana canja tafsiri kai ne ya kamata ka sake komawa kaga shin ka gane abin da ake nufi kuwa nan da Allah ya taitaye wa ya'lamu ma fil arham Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin abin da ke cikin mahaifa to iya sanin da bature yake yi saninsa tauyayye ne domin ko zai ba da edd lokacin haihuwa to yana ba da lokacin ne under probability sannan a bature baya ganewa sai ya yi amfani da wa'insa hanyoyi kuma hanyoyin nan Allah ne yake sanar da shi kafin ya amfani da hanyoyin ba wanda ya sani sai Allah to kuma dama ya Allah abin da ya sani in ya so yakan sanar da wasu daga cikin bayansa ko da ba musulmai bane to sai ya zama ya alama fil arham ibtida'an to idan ka ce mun a'a to ai yanzu ai har ma yanzu ma akwai abin da ake kira a wato akwai ana iya yanzu ka ka bada odar ɗa ka ce kana son ɗa kuma namiji kuma iri kaza iri kaza kuma duka yanzu ɗan adam ya kai yana iya manipulation kuma ya samar da shi a hakan in fact ma amma baka so matar ta ta dauki cin akwai abin da suke kira surrogacy wato za a ri mahaifa a haya a samu wata mace a hayi mahaifarta a ɗauki maniyin namijin da kuma ƙwammatan a haɗa su a tarbiyyantar da ƙwayoyin a cikin abin nan yanayi na kimiyya sannan a zo a yi dashen wannan abin a cikin mahaifar wata ta rene shi har kuma kuna zuwa ba ana nuna muku a kwamfuta kuna ganin ɗanɗanku gashi nan kun ba da shi kuma ba da oda da kuma irin tsarin da kuke so ya zama kuma Allah ya so sai a haife shi a haka to shin dan adam har yanzu dai za a iya jingina masa ilimin da za a jingina ubangiji a'a ba zai yiwu ba dukka ka'idojin da ake sanar da masana da wayanda suke ganowa duka sun gini ne akan kyautata zato yanzu hatta yanayin kamar ai a tsari na genotype idan ka duba ka'idar da ake bayarwa akwai mendel experiment a heredity and variation wanda yake determining din cewa idan aka tashi samar da ɗa ga yanayin yadda za a samar da shi idan aka samu namiji ga yanayin genotype din namiji ga na mace to a fitar da na namijin a dinga wani cross abin nan a ɗauko wannan a jona a wannan a fitar da first filial generation da ƙarshe sai a ba da probability na yanayin yadda ɗan zai kasance to kaga shi har yanzu dan adam abin masaniyarsa ta kila wa kalace shi kuma ubangiji hakikanin masaniya yake ne to ka kaddara ma duka ma wannan din yanzu an kai zamanin da masana su ce maka ma ai shi ma is absolute ana iya ganewa to wa ya sani cewa abin da ke cikin mahaifar in ya zo duniya zai rayu ta yiwu sai ya zo duniya kuma sai Allah ya farar da wani sababin sai kuma ya mutu aka kaddara su auna su komai su duba yanayin ananin adadin salfin da ke jikinsa da adadin jinat din da hormones din da komai a sake fitar da probability na adadin rayuwarsa to waye sani shin in ya tashi rayuwa zai zama mai albarka ko ba zai zama mai albarka ba zai rayu da iyayensa ko ba zai rayu da iyayensa ba zai rayu ya ji daɗin rayuwa ko kuma ba zai ji daɗin rayuwa ba za a amfana da shi ko cutuwa za a yi da shi tun daga mahaifarsa Allah yana sanar da wannan kaga har yanzu dai waya alam masul arham Allah shi kadai ne ya san hakikanin abin da ke cikin mahaifa ku kuma 'yan adam wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya ba da ilimin shi yasa musulunci baya inkarin hakika in dai ilimi ne ya tabbatar da ita ko ba musulmi ne in ya gano ta musulunci yana sallamawa amma ka sani ba a taba cin karo tsakanin hakika ta ilimi da kuma nafsi na alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu amma idan ijtihadi ne na malamai kuma aka samu wasu da Allah ya buɗa musu su ma a fannin su suka yi sabon ijtihadi to wannan sai a duba a ga wanne ne yafi dacewa da reality ya kuma fi zama fact kuma yafi hujjoji da dalilai sai a rinjayar ko da ko waccan maganar wanda suka yi ijtihadin irin su manya-manyan malamai ne irin su Imam Malik da sauransu musamman in abin bai shafi aqida ba amma idan abu ya shafi aƙida to abinda muka yi imani da shi waɗanda suka rayu a wancan karnin sun fi kusa da daidai fiye da wannan karnin bisa ga hadisin imran ibn hussein wanda ke cikin musulun maza wasu hake cewa khairun nasi karni sun mallazi na ya lunaho sun mallazi na ya lunaho to da haka shi yasa ba ma compromise a aƙida muke ɗaukar maganar magabata na ƙwarai amma a ishtihadi na wata haƙiƙa idan muka samu wani abu wanda yau da gobe suka tabbatar da abin shi kenan kaga ai mu da kanmu musulmai ai mun sallama mun yadda yanzu idan ko kai ne yanzu idan ba ta ka tana da ciki daga cikin tun yana early stage zaka ce aje ai scan in an je a gani cewa shi wannan a wannan is it viable ko kuwa in ma an gane an gane is viable to a duba maka sex din wani iri ne dan ka fara shiri tun da wuri ka ka yadda kenan ka sallama amma wannan ko bai taba aqidar ka ta cewa wa ya'lamu ma fil arham ba wannan aya tana ƙara tabbatar mana Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al arham ari da Allah subhanahu wata'ala ya masa Allah subhanahu wata'ala ba wani abu da yake faruwa ba tare da sanin sa ba alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al ubangiji subhanahu wata'ala shine masanin abin da yake a boye kuma shine masanin abin da yake a fili cikakken sani sanin yadda abin yake da farkonsa da asalinsa saɓanin sanin ɗan adam za ka ga ya san wani ɓangare ne bai san wani ba duk inda kake da'awar sani to kafin kai sanin akwai abin da ya ɓuya gare ka ko ya ɓuya ga sanin ka kullum lazi yadda isil ilmi ma'arifatan عرفت شيئا وغابت عنك أشياء نعم سواء منكم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار نعم له به يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا kai daga jin wannan magana ka san zancen Allah ne dan adam ba zai taba kera irin wannan zancen ba wallahi kuma wanda duk baya iya fahimtar zancen Allah a irin yadda Allah yake yin sa yayi asara duniya da lahira kuma ba zai saurara a fahimtar da shi ba kai ka ji yadda ake kera zance dan Allah ka taba jin magana mai daɗi irin wannan to ubangiji subhanahu wataala yake cewa sawa'un minkum man asarra al wa man jahara bi a cikin ku wanda ya ɓoye zancensa bai fito da shi fili ba ya shi a zuci wa man jahara bihi da wanda ya bayyanar da zancen nasa sawa'un duk a wajen Allah ɗaya ne domin Allah ya ce wa asirru qawlakum wa asirru qawlakum aw ijharu bihi na'am innahu alimun bi dhati as-sudur wannan aya ta sauka lokacin da munafukai duk motsinsu sai su ji an saukar da aya a kai sai suka ce kai ku zo nan idan za a yi maganan nan a daina ɗaga murya saboda ka san shi kunne ne da shi wai suna so su zagi maza Allah sai Allah saukar da wa minhumul ladina yu'zunan nabiyya ويقولون هو أذن نعم قل يكن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم to aka saukar da wannan aya ta mayan musu da martani to sai suka yanta shawara idan za a yi magana a dinga yi a hankali sai Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi ko ku boye maganar ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur to ma ala alamu man khalaqa ta ya za a yi wanda ya halitta a ce da zai san abin da ya halitta ba ai kai ma ka san ba za ta yi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ɓawa wa in tajhar bil qawli تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله يتي وإن تجهر بالقول إذا ما كا يبين مغنكا تو wannan kai ka bayyana don amfanin kanka amma shi ubangiji fa innahu ya'lamu sirra shi yana sane da abin da aka koye wa akhfa kai da abin da ya ma fi sirri sirri ko kuma wa akhfa da abin da shi mutum ya bayyana saboda al-ikhfa'u yana zuwa da min al-abdad yana zuwa da ma'anar bayyanarwa kuma yana zuwa da ma'anar rufewa akadu ukhfiha saura kirisma in bayyanar da ita kowa ya ganta dan alkiyamar in ta yi an bayyanar da ita kenan yasa yazo a wata qira'a kamar da tsawari yace akadu akhtiha ma'ana na ma kusa in ma saki kiyamar ta zo kowa ya ganta an bayyanar da ita kenan to karshen ta ma ko baka faɗa ba in zuciyarka ta raya maka to Allah ya sani ubangiji suwanu ta ce wa laƙari halakan al’insana wa na’alamu Allah ce haƙiƙa mun halitta ɗan adam ko mun san abin da zuciyarsa take saƙa masa kafin ma ka kai ga faɗaɗin Allah ya sani to anan ɗan uwa abin da sa ake gaya maka wannan don faka ka kiyaye Allah ba wata magana da za ka faɗa wai Allah zai ji ta ba shi yasa na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta lokacin da Khawlatu bintu ba ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama nana Aisha tana daki sai ta ji alamar Khawla ta kawo kuka ne sai take dan kasa kunne ko Allah zai sa ta ji za a faɗi wata wani hukunci ita ma ta ƙaru ta kawo karar mijinta Aus ibn Samit akan cewa ya gama cin ƙuruciyarta kuma yanzu ya zo ya kwatanta ta da mahaifiyarsa shi kenan ta ya yi jihari kenan kuma tun a jahiliya dama haka ake mazala ce to ya za a yi tana ya rasu lallahi ni ce fa ya cinye ƙuruciyata ciki na nan ne ya ɗauki 'ya'yansa an yi kaza sai na na isha ta ji wata maganar wata magana kuma bata jiwo ba amma Allah yana can saman saman bakwansa ya ji abin da ake faɗa sai ya saukar da suratul mujadila farkonta na aisha nan a lokacin ta ce alhamdulillahi allazi wasi'a a sam'ahul aswata dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin da jinsa ya mamaye dukkan wani sauti laqad ja'at mujadilatu wannan mata da ta tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ga gashi tazo ila annabi sallallahu alaihi wa ana fi nahiyatil baiti ina can ƙauye guda a cikin ɗaki na tashku zaujaha ta kawo ƙaran mijinta ausu bin samin wa ma asma'u ma taqulu ba komai na jifa a cikin maganarta gashi tana faɗa a hankali ba ta so a gani amma sai gashi Allah ya sauka da ƙarsami Allah shi Allah ya ji din saboda haka sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ka bayyana ko ka koye shi a wajen Allah duk ɗaya ne yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake cewa ala hina yastarshuna thiyabahum ala hina yastarshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma Allah ya ce ala ku saurara hina yastarshuna thiyabahum lokacin ma da za su lulluba da tufafinsu su yi magana to ya alamu ma yusirruna Allah ya dai maganar da suka ɓoye, wa ma da maganar da suka bayyana saboda ka ce yayi Allah kakka kuskura ka ce wai zaka koye wa mutane magana ka zaci kuma ka koye wa Allah Allah yana fa to sai Allah ya ce wa man huwa mustakhdim bil Allah madaukakin sarki yana jin mutumin da yake mustakhdim yana bayyanar da magana bil layl in dare yayi wasaribun bin nahari da wanda yake tafiya a lokacin yini ma yana magana sa wannan a fassara ta farko kenan a fassara ta biyu wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake boye maganarsa a hankali yake yin ta da daddare wa saribun bin nahari da wanda yake tafiya lokacin yini ma yana yin ta a fili duka Allah yana sani saboda lafazin al-istighfa yana zuwa da ma'anar bayyanarwa kamar yadda na faɗa muku kuma yana zuwa da ma'anar boyewa kamar yadda a wancan wannan kamar da na faɗa muku a can wannan ya zo kamar lafazin alistifa ɗin da ma'anar ɓoyewa a cikin wannan waka ta imar ita ce waka ta uku ko ta biyu kalilai ya rabi ala ummi jundabin muqaddil lubanatil fu'alil mu'azzabi fa inna kuma in tanzurani sa'atan من الليل تنفعني لدى أم جندبي ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب تطيبي فأشكي أنا يبن دوكين سدئر يد دوكين يكي يكاو yana faɗa yadda gudun dokin yake shine yake cewa taral fa'ara fi mustanqa'il qa'ilahiban ala jadadis sahara'i min shadd malhabi na'am ala ga ai idan karatun ya shige ka ne sai ka kasa wannan imrul qais ya rayu kafin kafin aiko manzo Allah sallama amma sai ga shi amfani da wannan kalmar da wannan fassarar da zamu ga musu khafahunna min anfaqihinna ka'annama khafahunna wad'un min ashiyin mujalladi abinda yake cewa yake cewa wato shi wannan dokin da ya su kwano yana gudu to taral fa'ara a lokacin sai ka ga ɗerayen daji da burgu irin namijin gafiyan nan fi mustan ka'il ka'ila hibar sai ka gansu a cikin kururruman fadama irin yan ramukan da ake a fadama ɗinnan nan ruwa yana bi ta wajen to kasan ɗeraye suna shigewa su ɓuya a ciki musamman da zafin rana to amma idan ruwa zo yana cika wajen ya koro su to ya ce in dokin nan ya taso a cikin jeji to wannan berayen da suke cikin wannan kururruman rijiyoyin na cikin fadama za ga sun fito lahiban a zahiri ala jadadis sahara'i akan kananan hanyoyi na dajin saboda wannan mugun gudun da dokin yake yi me yasa suke fitowa yace khafahunna min anfaqihinna wato gudun wannan dokin khafahunna ya bayyanar da su kaga al-khafa'u yana zuwa da ma'ana al-izharu kenan ba kuma wani abu da za ka fassara wannan in ba wannan ba na, min anfasihinna ka'annama wada wada'un kai ka ce ruwan sama ne ma Mako ya fito da su daga cikin ramu min ashiyin mujallabi irin ruwan saman nan da ake yinsa a cikin daren da ike janyo ruwa wanda ake yinsa gama gari to haka za ka ga su waɗannan tserayen suna fitowa duk gudu saboda gudun dokin to wannan shine mahallin shahid din shine wa man huwa mustakhfin bil layli mutumin da yana ganin kowa ya bacci da haka sai ya taso za a tattauna yanzu mu saki jikin mu yi magana to Allah yana jin ku. ko kuma man huwa mustakhfin bil layli da daddaran ma a hankali yake magana to Allah yana jin sa dai wasaribun bin nahari kuma Allah maɗaukacin sarki yana jin wanda yake saribun bin nahari ai zahibun bin nahari wa zahirun wa mubdin wa barizin wanda zai ma yi maganarsa ba tare da ya damu da kowa sai ya ji ba wa kullu unasin qarabu da fahlihim wa nahnu khala'na qaidahu fa huwa saribun ai fa huwa zahibun ya yasha'u zahirun gairu khafin to ne Allah subhanahu a a wajensa yana jin duk a yanayin da kuke kamar yadda Allah ya ce wa mata kunu fi sha'anin وما تكون في شأن وما تتلو منه Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin ba wani yanayi da zaka tsinci kanka a ciki wa ma tatlu minhu min qur'anin ba wata magana ko abin karantawa da ka biya wa ma ta'lam wa la ta'maluna min amalin ba wani aiki da zaku aikata illa kunna shuhudan face muna wurin mala'ikunmu suna wurin suna rubutawa istufiduna fi lokacin da kuke rubtawa cikin wannan aikin naku ko kuke karatun wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra ba wani abu da yake fafuwa ga biran ilimin ubangijinka ko da wato kwatankwacin kwayar gadagi ne ko kuma komayya ce a sama dai da ƙasan nan na Allah ba wani abu da yake faruwa Allah bai san shi wala asghara min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin kai karshen karshe ma kan abin ya faru Allah ya rubuta zai faru sai da Allah ya so ya faru sannan ya faru sai Allah ya ce mu lahu mu'aqibatun نعم له معجبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا Allah subhanahu wataala ya ce lahu ga kowane bawa da ka sani mu'aqibatun akwai mala'iku da suke bibiyarsa mu'aqibat jam'i ne na mu'aqiba shi kuwa mu'aqiba din asali a daga aqabahu ne ya'qubuhu idza tabi'ahu idan ya sa ya bi shi yana bibiyarsa yana ganin halin da yake ciki to akwai mala'ikun da Allah ya yi su kawai aikinsu shi ne bibiya kamar yadda ke cikin musulun imami ahmad manzara sallallahu ke cewa ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun billai akwai mala'ikun da suke bibiyar ku da daddare yanzu haka ɗinnan muna zaune muna karatun nan duka mala'iku suna jin da za mu yi ƙarya za su rubuta ƙaryar in muka faɗi gaskiya kuma za su rubuta gaskiya in kai munafunci za su rubuta in kai gaskiya za su rubuta in kai adalci za su rubuta in kai zalunci za su rubuta mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahari suna karɓar duti in suka gama dama na dare suna zuwa daga la'asar ne har sallar asuba to na yi ne kuma sai su zo daga asuba su kuma har la'asar haka suke ya ta'aƙabu na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar shi yasa idan na safiya suka gama za su ba da duti to sai kun shiga sallar la'asar sai su koma wajen Allah sai ubangiji ya ce musu ina kuka baro bayina sai ce ya ubangiji ko da muka je mun same su suna sallar asuba mun fara rubuta mun fara aiki mun fara daukar rahoto suna sallar asuba yanzu kuma mun baro su suna sallar la'asar atainahum yusalluna wa taraknahum yusalluna shi yasa ka ya zama kullun rahoton da za a dauka naka ya zama rahoto ne kana bautawa ubangiji subhanahu wataala to lahu mu'aqibatun dan adam yana da masu bibiyarsa cikin mala'iku min bayyana yadaihi a gabansa wa min kharfihi da bayansa yahfazunahu min amrillah su ne suke bashi tsaro da kariya da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala wayannan mala'ikun a da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba jumlar mala'ikun da suke zuwa ɗaukar rahoto ba ne a mala'iku ne na musamman da ubangiji yake wato yake halitta kuma yake ba su aiki domin tsara bayansa su ne alhafaza kamar yadda ibn jauzi ya faɗa a isnani bin nahari wa nani bin lai biyu da yamma biyu kuma wato biyu da lokacin yini biyu kuma da daddare idan wa'annan suka wuce sai wa'annan su wuce to sune mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah wato suna ba shi kariya min amrin game da abin da ya shafi lamarin ko kuma da umarnin ubangiji su wataala amma idan kaddara ta tashi zuwa wa mutum to sai mala'iku su kyale shi sai kaddara ta fada masa kamar yadda ibn zamanin Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa haka imamul bagawi ma a cikin ma'alimut tanzil wasu kuma malaman suka ce a'a tsaron da suke bashi da umarnin Allah wannan ya yahfazunahu humin amrillahi ɗin ainin ma a Allah bihi iya abinda Allah ya umarce su da shi cewa idan iska ta taso wannan iskar la'alla cike take da kwayoyin cuta to kakku bari kwaya kaza da kaza da kaza ta shiga ta cutar da shi to iya wa'anda Allah ya lissafa iya su ne ba za su cutar da shi idan ya kwanta bacci ku ba shi tsaro kar ku bari ya yi wani abu da wani sistem ɗin jikinsa zai lalace amma kuma watakila ba a hana ba a ce kasta hana sauro ya cije ka ba haka in sauro ya zo sai ya sa maka wannan kwayar cutar sai kuma ta cutar da shine ma'ana yahfazunahu min amrillah iya abinda Allah ya ba su umarni kai kuma abinda zai faru akan ka iya abinda Allah ya kaddara zai zai faru ne inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun fara canja abinda yake tattare da su tukuna na godiya ga Allah in suka wa Allah to sun janyo fushin Allah sai Allah madaukakin sarki ya hana musu wannan kariyar da mala'iku suke ba su sai Allah ya hana musu jin daɗin rayuwa wannan watakila sai zama jarabawa gare su don su sake dawowa su koma kan wancan yanayin nasu na da shi yasa akwai bayan Allah nagari wa'anda Allah yana kishin su baya so su yi sako da sun yi sako sai Allah ya sauka musu da wata jarabawa sai su gane sai su koma akwai ɗaya daga cikin magabata da yake cewa ni ina gane na saba wa Allah ta hanyar dabbata da ya zo zai hau jakinsa ko wani abin ya ga yana masa hutsu ya kiya zauna yadda ya kamata sai ce to wallahi ina ganin na saba wa Allah yace ko wajen matata yace in ka ga matar nan duk abin da ya kamata kai mata ta yi mata amma kuma ta botsare maka to kai muraja'a watakila ka taba ubangiji ne shi kuma Allah yana so ka gyara sai ya saukar maka da wannan jaraba motar ka ce lafiya lau ka aje ta lafiya amma ka zo kai ki tafi tashi kai duniyar nan ko kana cin tafiya ta cije maka wataƙila ka taɓa ubangiji ne kuma Allah yana ƙaunar ka yana so ka gyara shi bayan Allah na gari da sun ga wani canji sai su koma ga Allah ibn sirin muhammad ibn sirin Allah ya ji kansa da rahama wanda ya shekara ta ɗari da goma almajirin anas ibn malik mutumin kirki mutumin arziki wanda na ba baku labarinsa a fassarar mafarki an taɓa ɗaure shi a kurkuku da aka ɗaure shi a kurkuku shi kansa mai kula da shi ɗin da ya ga irin nagartarsa ya ce ka zo mai wata tattaunawa da kai ina so idan bayan sallar isha in sawu ya ɗauke zan sake ka ka fito ka tafi gida kawai ka tafi cikin iyalanka ka kwana Asibar fari kai maza ka dawo kaga shikenan zaka shiga ka ezo iyalanka kewa su dinga ganin ka amma kakka gaya kuwa sai ce au da kai za a haɗa kai a cutar da gwamnati amma dai tun da kai da abin da kake so ka aikata ni ba zan ci amana gwamnati ba Anas ibn Malik yayi wasiya cewa in ya mutu Muhammad ibn Sirin ya masa sallah amma san da ya mutu ibn Sirin yana kurkuku a tsaye me aka kama shi kuɗi ya ara sai shiga sana'ar mai to sai zama an sa an siyo mai kuma mai ya daskare to garin anarka man sai aga ashe bera ya mutu a cikin man to shi kuma yana zargin wannan beran kamar na wasu ahalul ya fito ne daga wata matatar giya ta wasu ahalul kitabi sai yake ganin shi kuma wannan man ba za a yada iya wajen ba kawai sai dai a zubar aka zubar kuɗi suka yi masa suka narke masa aka lokacin biya ya kasa biya har aka yi karasa har aka ɗaure shi hasan magana ta kuɗi ko kai waye kakkaci kuɗin mutane to ƙarshe shi ibn sirin bayan ya fito sai ta yayi ta ƙoƙarin ya gano me sababin jarabawar nan shi da tsawon shekara talatin ba zai iya tuna wani laifi da yawa Allah ba amma akwai wata rana shekara talatin da ta wuce ya taba ganin wani bawan Allah talaka ya aibata shi da talaucinsa yana kyautata zaton wannan aibata wacce ta janyo masa wannan jarabawa a shekara talatin ya kasa tuno wani laifi da ya da sabo ibn sirin Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta musu wayannan su ne haƙiƙanin magabata na gari to inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lallai Allah baya canjawa mutane abin da yake cikin su sai sun fara canjawa abin da yake tattare da su tukuna sannan sai Allah ya canja musu a naga lokaci yayi kuma wannan aya tana bukatar ƙarin bayani sai mu dakta anan in Allah ya kai mu gobe sai a sake biya mana ita sai mu ƙara fassara ta abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana muna da tafiya yanzu mun kusan zuwa gangara ko ce ma mun zo gangara abin da ya rage mana bai kai adadin kwanakin da muka yi a baya ba muna ta shirin ban kwana ko Allah zai sa mu gama wannan surar mu shiga wata ko kuma anan za mu tsaya Allahu alam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا واقض ديوننا واغسل حوبتنا وانصر حجتنا وطهر ألسنتنا وثقل موازيننا وحقق بالزيادة آجالنا واختم آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين